ka da alkhairi wannan take cewa don Allah tana neman malam ya taya ta da addu'a tana fama da wani sihiri mai rikitarwa da gaske ta ce kuma tana neman dai shawara ita ma akan abin da ya shafi jinnu da asiri to Allah ya baki lafiya dukkan yan mu matan aure ne da yan mata da suke fama da sihirce sihirce Allah ya yi musu kuma ki nemi maganin karya sihiri kamar yadda mun sha yin bayani a nemi ganyen magarya guda bakwai maganin karya sihiri da manzon Allah ya yi bayani ganyen magarya ganyen magarya guda bakwai a niƙa su a cikin turmi na karfe ko kuma dai turmi haka ko abin da za a niƙa shi a samu kamar galan ko bokiti na ruwa a zuba ganyen a karanta waɗannan surorin alif lam mim zuwa muflihun a karanta ayatul kursiyu gaba ɗayanta a cikin ruwan a karanta amanar rasulu har zuwa ƙarshe a cikin ruwan a karanta wasafa ce safa fa zajira ce zajira fa taliya ce zikira inna ilahakum la wahid har zuwa ayoyi kamar guda goma sha biyu a karanta kuliya kafa daya a karanta kulhu wallahu sau uku falaki sau uku nasi sau uku fatiha kamar sau uku ko sau bakwai a koma can ayoyin wa auhaina ila musa an alqi asak fa idha hiya talqafu ma ya'fikun فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا ساغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وانا أكرنت أجكروان أكرنت آير قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون أكرنت وانا أجكروان وانا آيوين قبعد يا دنفدا دك أكرنتا a karanta su numfashin mutum yana to sai mutum ya je samu wuri mai tsarki ba ban daki ba sai ya wanke jikinsa da wannan ruwa ya kurba sau uku ya wanke jikinsa wanki na shafewa ba <coughs> wanki da ruwa zai gudu ba a rinka yin wannan sau ɗaya a rana ko sau uku aitai aitai aitai in ruwan ya kare a daɗa zubawa a karanta waɗannan ayo ganyen magarya ne kawai da farin ruwa to insha Allah ta'ala in dai akwai sihiri a jikin mutum to Allah zai warware wannan sihirin kuma Allah zai bada nasara kuma kar a daina ko da tsawon lokaci mai sihiri in ya maka yana jaddadawa wani lokacin za a ma sihiri ka warke to sai mai sihirin sai da maimaitawa to ina baki shawara ki kula da wannan da kuma ita wacce yar uwa ita ma da ta ce tana neman maganin sihiri ko a hada ta wani ma to gashi na yi bayani sai a kula da daidai gaban a nemo ayoyin sai a je a yi ta yi Allah ya baku nasara Allah ya bamu dacewa Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yake cewa mahaifinsa ne yake so ya auri wata yarinya amma gaskiya mahaifin yarinyar malamin tsibbi ne ya ce an yi an yi an nusantar da baban nasa amma ya cije ya ce dole sai ita shine yake nema don Allah a bashi shawara mai fi dacewa ya yi to na farko dai ba ka da iko akan matar da babanka zai aura a'a dan baban ne yake so dan ya aure ta ok na dauka ko uban ne zai aura wata mana dan ne zai aura sai uban ya ga uban ne ya ce ya aure ta ya auto naji uban ne ya ce ya aure yar kuma shi ya san cewa uban yarinyar dan tsubbu ne matsafi ne kuma an faɗa uban to na farko abu na biyu abu na farko shine iyakacin abin da iyaye suke da shi a shari'a su ba da shawara dan qur'ani cewa yi a karan kanka kai mai aure fanki hu ma tabalakum minan nisa'i ma tabalakum ba ma tabali ali abaikum wa ummahatikum ba ku aure abin da ya muku daɗi abin da ya pleasing ɗinku abin da ku ya kwanta matar da ra'ayinka ya kwanta ka yadda ka gamsu kenan kaga shari'a ta ba wa ɗa ya yi zaɓi a kan matar da zai aura ba wai babanka shi ne zai gama macen da ta yi masa ya ce dole sai ka aure ta ba ina so iyaye su fahimci wannan yana da muhimmanci kwarai amma uba yana iya ba wa ɗa shawara aure ra'ayi ne aure kwanciyar hankali ne ba lallai ba yarin da shi uban ya ga ta yi masa to kuma ta yi waɗan zai iya yi wa mutum bai ba ko malamin kai baka shawara ya ce auri wance ka yadda da salahata ka yadda da ingancinta amma kai hankalinka bai kwanta ba saboda qur'ani ya ce ma taba lakum da haka anan nan gurin babanka bai kamata ya maka tilas ka auri yadda hankalinka bai kwanta akan ta ba ku fahimci wannan gabar to amma babanka yana iya baka shawara idan har ka yi bincike ka tabbatar da ubanta ga ɗabi'arsa to kam lalle ya kamata gidan da za ka je ka yi aure ka samu surukan arziki surukan kwarai dam zai iya yiwa ka mutu ka bar 'ya'yanka a me da su gaban wannan sirikin ya je koya musu bokancin ko tsafin ko wani makamancin wannan wannan shine fiya din wannan shine abin tsoron mutum kar ya je jefa kansa ya saka zuri'arsa a gidan da yake ba su da inganci ba su da tarbiyya ta addini abu na biyu zai iya yiwa kuma yarinyar yarinyar kirki ce mai mutunci ne bata yadda da ra'ayin uban ba kuma ba ta goyon bayan uban ita ma tsautsayi ne yasa ta ga ta tarar da ubanta matsafi ne ubanta boka ne to ba mamaki mahaifinka wannan janibin ba maka ai yarinya ba ta da ra'ayin uban kuma ba ta goyon bayan uban kuma ba ta yadda da abin da uban yayi ba ko yake yi ba to a nan gurin ka yi ladabi da biyayya wa ubanka ka auri wannan yarinya ka yi jihadi ka fitar da ita daga cikin duhu ka fitar da ita daga cikin halaka ka musuluntar da rayuwarta kuma ka shiga tsakaninta da mahaifinta ta yadda bi zai nasara akan ta da ka riga ka aure ta to idan kai wannan to a nan gurin ma ya kamata a yaba maka ka yi jihadi kuma ka yi kokari kwarai da gaske zai iya yiwa mahaifin shi kuma yana da uzuri watakila ya fahimci yarinyar ta kwarai ce ta kirki ne kuma ba lallai mana tana goyon bayan ubanta ina fata ana fahimta to ina bada shawara ka duba waɗannan bangarori guda biyu idan har yarinyar tana goyon bayan uban kuma tana tare da uban kuma kana tarbiyar uban na bokanci da tsafi din nan to kar ka aure ta ya saura gare ka ka yi ta ƙoƙarin ka gamsar da mahaifinka cewa lalle ba za ka auri yarinyar nan ba cikin ladabi da girmamawa ka haɗa shi da mahaifiyarsa ka haɗa shi da baban shi shima ka haɗa shi da abokanansa ka haɗa shi yan uwansa ka doge lallai kada a saka ka je ka auri matar da hankalinka bai kwanta a kanta ba kuma wanda zai iya afittin tarbiyyar 'ya'yanka da jikokin babanka idan ko ba haka bane ba to ka yi haƙuri ka je ka aure ta ka yi jihadi ka tsamo ta daga cikin halaka wallahu ta'ala alam Allah gane da mu